وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ina godiya ga Allah ta'ala mai komi komi wanda a cikin hikimarsa da kaddarawarsa ya sake kaddara mana kasancewa a wannan majalisi mai tsaron albarka wannan masallaci na labaran zariya da ke unguwar yar aduwa a cikin garin katsina kuma yau in ba manta ba muna yammaci na juma'a sha hudu ga watan ramadan hijirar farin jika da annabi muhammad alaihi abdullahi salatu a ta mutuslim dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha hudu ga watan maris miladiyar annabi isa dubu biyu da ashirin da biyar idan lissafin ya inganta a daidai wannan lokaci da muke nazarin cikin alkur'ani mai girma kuma yi ba manta ba muna cikin a suratul bakara mun kwana a aya ta 233 kuma a jiya mun tattauna a kan ayar da bayanin abubuwan da ya kamata mu riga dangane da abin da shafi karantarwar ayar da abin da ayar take dauke da shi na sako yau kuma za mu yi sun tsinkaye kamar yadda na ishara a jiya dangane da abin da shafi hukunce-hukunce wanda wannan ayar take dauke da su hukunce-hukuncen da ayar take dauke da su babu shakka hukunce-hukunce ne waɗanda za su amfanar da al'ummar musulmi kuma allah ta'ala ya warware zare da abawa a ƙarƙashin ayar a babin hukunce-hukuncen da suka shafi al'amura na shayarwa da reno da kuma zama kankanin miji da mata da kuma rabuwa da menene a masuliyar kowane bangare daga cikinsu a za mu tashi a hukunci na farko malmurad bil walidat bil ayatil kalima dan da Allah ta'ala ya ce wal walidatu yurdaina auladahunna me ake nufi da al walidat menene al walidatu yake nufi qala ba'dhum wasu daga cikin malaman tafsirin alqur'ani suka ce lafazin al walidat a cikin wannan ayar khasun bil mutallakat yana da alaka da annisa'ul mutallakat ne mata waɗanda aka saki matan da da suna da miji an yi aure an zauna har aka hayayyafa kuma aka zo aka to wannan wadda aka rabu da ita tana dauke da juna biyu ko yaya su ne matan da ake nufi da alwalidatu mana annisa'ul mutallakat matan da aka rabu da su saki ya tsakaninsu da mai gidansu bayan sun haifi jariri ko kuma suna da juna biyu ko abin da ya kamata wani wannan shi ne zancen imam mujahid haka kuma fahimtar imam bahad wannan kuma shi ne ra'ayin al'imam musaddi su sun kafa hujja da cewa wannan aya da ta gabaci aya ta biyu da talatin da ɗaya da biyu da talatin daidai da suka gabaci wannan aya ta ɗari biyu da talatin da uku ayoyi ne da suke ishara zuwa ga abin da ya shafi hukuncin saki mata wanda aka sake su a kamar mutallaka ana magana ne a kan saki tun daga ayoyi da muka muke tattalawa a cikin wannan sati suka ce to tun da ayoyi su gabaci wannan ayar ayoyi ne da suke magana a kan abin da ya shafi saki don haka sai suka ce to ita ma wannan ayar ana magana ne a kan matan da aka saka tun da ayoyi da suka gabace ta abin da suke magana kenan ya zama wannan ayar ta zo ne ta timma da tilkal ayatin lati waradat ayoyin da suka riga suka gabata ake magana akan zaki to wannan ta zo ta timma ce ga wadancan ciko ne ga wadancan ayoyin da suka ainihin gabace ta kuma babu shakka Allah madaukakin sarki a ayar ya wajabta ma uba ciyar da matarsa da ta haifa mashi da domin Allah ta'ala ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ala al mawlud lahu wa ne al mawlud lahu uba kenan da aka haihuwa to shari'a ta wajibta masa ciyar da su da tufatar da su ita wadda ta haihu wajibin sa ne sai suka ce walau kunna azwajan lama kana hunaka hadatun ila hadha al ijab da a ce ana magana ne da matan da ke cikin isma ta aure da ana magana ne da matan da ke gidan mijinta to ai babu dalilin a ce mai ciyar da ita tufa da ita ma wajibin sa ne saboda shi already ya san wajibin sa ne yanzu in shi ake magana ana magana ne bayan ya rabu da ita kuma ta zo ta haihu to yanzu tunda ta haifa mashi dan sa da take mashi reno take shayar mashi to wajibi ne ya zama rizquha wa kiswatuha ala unuki ciyarwarsa abinda za ta ci ta sha da abinda za ta sa ta tufafi to a wuyayensa ne kansa ne wajibinsa ne tun da ya zama daga aro saboda shi mutumin da ba rabuwa suke da matarsa ba ai annafaka wajibar an nafaka wajibatun alazzum ciyarwa dole ne akan miki so kaga shi bai da bukatar a mai ma shi zai ce da mun da ma san ainihin nauyinsa ne da Allah da Allah dora mashi min abilin zaujati saboda wannan zaujiya da take tsakanin shi da matarsa dole ne ya ainihin ciyar da ita saboda haka sai suka ce to kuma thumma ta'lilul hukm bin nahyi 'anil madarra sannan kafa hujja da hukuncin da aka cewa kada mata ta cutar da mai gida sakamakon mai sakamakon haihuwa kada ta yi amfani da wannan haihuwar ta yi amfani da wannan ɗan da koma wara alwalad don ta cutar da mahaifi kada kuma mahaifi shi ma ya koma bayan ɗan shi ya fake don ya cutar da baban nan to kaga idan ana magana akan cewa kada uwa ta fitar da uwa saboda da kada uwa ya fitar da uwa saboda da yace to wannan ana magana ne akan bayan arfa mata da ke cikin gida ba me yasa li'anna allati fi ismati zawjiyya la tudaru walada saboda matar da ke cikin igiyar aure tana gidan mai gidanta shi ke kawo mata ci da sha shi ke mata sutura shi ba ta wurin kwana shi ke dauke da hidindiminta to ya za a yi kuma a ce kada a fitar da saboda da ai kana da ba hakkin aure na kula da ita to yanzu wannan ana magana ne kada a cuta mata saboda da kada kuma ita amfani da ɗan cutar sai suka ce bisa waɗannan hujjoji da dalilai ana magana ne akan ainihin walwalidatu ai alwalidatu musallaka iyaye matan da aka saki su ne ake magana zuwa wannan aya wannan zance ne na ainihin tafsiri na imam mujahid da kuma imam bahad da imam saddi wannan shine fahimtar su dangane da abin da shafi wannan ayoyi sannan sai bangaren malamai na biyu su kuma suka ce innahu qasun bil walidatin suka ce ana magana ne a kan matan da ake aure suna cikin gidan mazajen fi hali ba ka'in nikahi a halinsu na zaman gidan aure a matan aure saboda haka wannan aya da su take walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini sai suka ce wannan aya tana magana ne da matan da ke cikin gidajen mazajensu a matsayinsu na iyali matan aure wa huwa siyar wahidi wannan shine zancen da al-imam al-wahidi ya zaba a babin tafsirin wannan aya kamar yadda ya samo shi daga imam al-razi da imam al-qurtubi wannan yace fa'idar imam al-razi kuma shine tafsirin imam al-qurtubi wa daliluhum hujjar su kuwa ita ce annal mutallaka la tastahiqul kaswa cewa ita macen da aka saki ai ba ta cancanci a mata zuwaji ba ai ba mishi bane mata zuwaji saboda ne saboda abin da ya dora mishi nauyi shine aure kuma ya zubawu ka haka kenan ba wajibin sa bane yayi masa ne ya tufatar da ita wa inna ma tastahiqul ujra ita abin da ya dace da macen da aka saki shine a bata ujra a yarjejeniyar nawa za a rika biyan ta a biya ta ne shine al'ummar allowance ɗin da za a ba ta na ɗaukar nauyin wannan ɗan a babin na shi da shayar haka ne to kaga yanzu kenan wannan tunda ba auren shi ke akwai ba shi mijin kuma ga ɗa ya riga ya rasa jariri yanzu tana da haƙƙi ne ya ɗauke ta a matsayin wadda take mai aiki shayar mai da dashi da kula da shi shi kuma sai ya ba ta alawansa akan wannan hidima da take randare masa na kula da ɗansa kula da ainihin a jariri shi ولما قال الله تعالى الله تعالى في رزقهن وكسوتهن رزق جل على ان المراد من bihinna al-ummahatul zawjat kenan tun da an ce wajibi ne ga mahaifin rizku hunna wa kiso hunna ya ciyar da su kuma ya tufatar da su da suka ce wannan ai ana magana ne akan matan da ke gidan aure wanda ake zama aure da ita ita ce zama wajibi a ce da ita a shayar da ita wannan su kuma fahimtar su kenan saboda ka su suna ganin ana magana ne a abu gannan walwalu da su yarda ina auladu auladu hunna kenan ana magana da matan da ke cikin gidajen mazajen su a fahimtar waɗannan malaman wa kan lafin malamai bangare da wasu. su kuma sai suka ce almuradu bil walidatul umum anna jami'al walidat sawa'un kunna zawjatun aw mutallaqat su kuma suka ce a wannan walidatun da ake magana a ayar gamamman zance ne da ya tattaro dukkanin iyaye gaba ɗayansu mata iyaye mata gaba ɗayansu da zuwa ke magana sun shafi wadda take zaune a gidan miji da kuma wadda aka saki rabuwar aure ta raba duka da zuwa ke magana a wannan ayar amalan bi zahirin lafzi suka ce in an yi aiki da zahirin abin da lafazin zance ke ishara zuwa gare shi wa huwa amun dalili ne ga mamme wala dalila ala tafsisihi babu dalil da za a masu aure yake magana a masu ki yake magana suka ce kawai ga mammen zance ne mata ake magana wanda suka haifi yaya da su ake zance a nan to sai suka ce su kuma dalla ala annal murada bihinna sai suka ce a abin da ke akwai wa huwa siyarul qadi abu yala wannan shine fahimtar alkali abu yala wa abu Suleiman ad-damashqi abu Suleiman ad-damashqi shi ma wannan shine fahimtar sa ma'a akharina tare da wasu malaman tafsirin alqur'ani wa la'alla hadha al-qawl huwa al-arjah malam yake cewa in je ainihin muhammad bin salih al-usaimin yace shi ya fahimtar sa wannan zancen na uku shine rajihin zance wa zahaba ilaihi abu hayyan a cikin baharul muhit abu hayyan akan wannan fahimtar yake a littafin sana'ar baharul muhit kenan shi a tunaninsa a fahimtarsa cewa wannan aya tana magana ne akan iyaye wanda aka saki da waɗanda suke gidan musu. ba kamar masu ra'ayin farko suka ce waɗanda aka saki ke da yake magana ba ba kamar masu ra'ayi na biyu suka ce a waɗanda ke gidan aure kawai ake magana ba a su ba su ra'ayi na kusa suka ce duka biyun ake magana da waɗanda suke gidan miji da waɗanda aka riga aka rabu da su daga da su ake zance a wannan ayar cewa dai yurdina auladahunna haulaini kamilai ina fata kun wannan sai al-hukumu sani hukunci ne biyu hukunci na biyu anan hal yajibu ala al-ummi irda'u waladiha yanzu wajibi ne uwa ta shayar da danta idan uwa ta haihu ba wa da nono da uwa ke yi dole ne ta yi wajibinta ne ta yi ko wajibi ne in ta ga dama ta shayar ta ga dama ta ki shayarwa ko ko dolan doliya ne sai ta shayar da abinda take dauke da shi na jariri da ta haifa ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على الأم إرضاء ولدها cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wajibi ne akan uwa ta shayar da ɗanta li zahiri qawli ta'ala saboda zahirin fadar Allah madaukakin sarki da yace wal walidatu yurdaina auladuhunna iyaye mata wajibin su ne su shayar da ƴaƴansu saboda kace suka ce to zuwa wajibi ne akan uwa tunda Allah yace wal walidatu yurdaina auladuhunna ai fa huwa amrun fi surati al khabari umurni ne Allah ke bayarwa amma a sura ta labari me ake nufi ai liyurdu liyurdina auladahunna iyaye su shayar da yayansu kaga idan muka li siga sigar ayar walwalida su da wannan kaman khabar ne labari ne Allah ke bayarwa iyaye su ne ke da shayarwa ga yayansu to sai wannan malaman suka ai wajibi ne ma uwa ta share sanda me yasa saboda Allah ta'ala ya ce wal yurdina auladahunna kenan abin zai zama surar kabari ce amma umar ya kirki zai zama wal li yurdina auladahunna wannan li din zai ta zama lamu ta'lil ne bi dalili hada wajibi ne akan iyaye su shayar da ƴaƴayen da suka haifa wa hada mazhabu malik wannan shine mazhabin imamu na malik ibn anas annahu da'a wajibun 'ala umm. a mazabin imamu na ainihin malik guna anas wajibin uwa ne ta shayar da wa ta shayar da abin da ta haifa ta da ta haifa dole ta shayar da shi dole ta ba shi ainihin ta ba shi ainihin wata breastfeeding dole ne inda yake kika haifa kuma sai ke shayar wannan mazaba ce ta imamu na a ibn anas fi halin zaujiya amma ba idan ana zaman aure fi halin zaujiya idan ana zaman aure kika haihu to dole ne wannan dan kuma ki bashi ki kula da shi dole ne ki bashi nonon ki sha dole ne babu makawa in dai ana halin aure fa huwa haqqun alaiha haqqi ne akan ta mata shayar da dan idan kan zauja idan tana matsayin matar aure aw idan lam yuqbal as-sabiyyu sadiya ghayraha ko kuma idan dan ya ki amsar nonon wata matan da ba ita ba a al'adar larabawa suna kai 'ya'yansu shayarwa matarka tana iya haihuwa sai ka ɗauki ɗanka kai wani gida a shayar da shi ka riga biya don ita ta ce ba ta son ta tsufa da yawa ko ta tsufa da sauri don a cikin psychology na tunaninsu su tun nisa idan mace na shayarwa za ta yi tana saurin tsufa don da nan take bugewa to su kuma larabawa ba su matan su tsufa da wuri shi sa da matan shi ta haihu sai je nemo matan wata za ta shayar da shi sai a yi tsada da ita tun da ta da su tsufa sai ta kudi a yi lissafi nawa za a rika baki a wata ko a zaki ko abin da ya kama da wata wannan haka larabawa suke a jahiliyar haka larabawa suke a ɗabi'ar sai a ɗauko wata ta ƴaƴa a kai su wurin wata uwa ta shayar da su daban ina fatan gani to kaga kenan anan ana ishara zuwa ga cewa ita wancan uwa da take shayar da ya'ya idan kan ya ki san nonon wata sai babar shifa to kun ga ya zama wajibi ita ta mai inda ya ki san nonon kowa an nema mashi duk masu shayarwa ya ki karɓar nonon duk wanda ta sa sai kawo da kai sai ya fashi da kuka ya rikice ya rikita su sun rasa ta kan shi sai a kai shi wurin babar shi don sa na da shi wannan wajibinta ne dole ne haqqun alaiha idza kanat zawja aw idza lam yaqbal zawja as-sabiy sadiya ghayra yaron bai an she sha nonon wata uwa wanda ba ita ba to wajibi ne ita ta bashi nata aw idza udima al-ab ko kuma idan an rasa uban yaro sai ya bata da juna biyu saboda haka gashi ta haihu bai da uban yaro yanzu wane ne zai dauki nauyin nema madan nonon da zai ta, baban shi to kuma yaro yanzu nauyin ya dawo kan wa kan uwar ita uwar yanzu dole ne ta shayar tunda mijintan da zai dauke ragamar kula da ita babu shi don haka ita dole ne ta shayar da ya zama wajibi akan ta yi wastasnau min zalika a sharifatu bil urf sai suka yi istisna'in wadda ainihin aka zanta sharifa ce a ainihin al'ada wa amma mutallaka da talaku bai nuna amma matan da aka sake ta saki ba'in falari da a alaiha ita nan babu shayarwa gare ta wanda aka sake ta saki ba'i amma bai nuna kubra sakin da za ta tafi can ta gama mai sunan shayarwa sannan ta yi aure to wannan shayarwa da take a wannan lokacin wajibi ne mijin ya dauki nauyin shayarwa ya shayar da ita ya tufatar da ita dai ita ma ta ji dadin shayar masa da danza da kuma kula mashi da dan shi ina fata fahimta yawa sai kuma mara yake cewa wa ma ala zauji in dai tana nan a abin a wurin gidan mai gidansa gidan miji to wannan al'irza wajibinta ne da shayar da ɗan amma shi mijin in ya so ya dan ba ta wani abu in ya so ya ki ba ta yana ba ta abinci kalas magana ta gare magana ta gare to amma idan ba gidan shi take ba ba wannan laha ujratul mithli za a ba ta sakamako na mace irinta mai shekaru irinta da take shata irin wannan jariri nasa wa zahaba jumhurul fuqaha jamhurin malaman fikin musulunci sun tafi ila annal amra huna lidudu suka ce umarni da ake yi a nan umarni ne na ludubi wa annahu la yajibu ala alwalidati irda'u waladaha cewa baya zama wajibi ga uwa ta shayar da danta illa idza ta'ayyanat mubdi'an bi an kana la yuqbalu ghayra sadaya sai fa idan ya ya zama wajibi ita kadai ce mubdi'a ita kadai ce mai shayarwa kuma babu wanda yaron ke amsar nonon shi sai ita to anan ya zama dole ta shayar da shi ya zama dole aw kana alwalidu ajizan an istijar an istijari ko kuma shi alwali mahaifin yaron ya zama adin gajiyayye bai iyawa a nisijari bai iyawa daga daukar wanda zai shayar bai da kuɗi da zai iya finansin ɗin matar da za ta shayar mai da shi ya rika ba ta alamtin bai da wannan ikon bai da wannan damar to yanzu a nan wajibi ne gare ta matar ita ta shayar da ɗan dabbe mijinta bai da ikon da bai ɗauko wata biya wannan shine abinda malaman fiqh musulunci suka tafi a kan kansa wastadallu bi qawlihi ala ta saba hujja da fadar Allah madaukakin sarki da yake wa in ta'asartum wa saturbihu lahu ukhra wa in ta'asartum fa saturbihu lahu ukhra ai walau kana al-irda wajiban ko da kaushayarwa dole ne likulfiha ash-shar'u bihi ai la kallafa ash-shar'u bihi da shari'a ta dora mata shi a matsayin wajibi da dole ne da ya zama dole sai Allah ta ce wa in ta'ata to tunda an ce sai abun ya tsananta ba yadda za a yi no way out sai ita to shikenan amma idan har ana da damar da za a iya nemo wata wanda ba ita ba fa fa sun bi lahu ukhra sai wata ta tafi Ka kace kenan bai zama dole aka ta shayar ba wa inna ma na dabala hal irda li anna laban al um aslaha li tuf kira'a ta so mu uwa ta shayar da yaya saboda shi yaro nonon uwa ya fi mishi tasiri akan fiye da nonon wata mata da ba ta shi nonon babar shi ya fi tasiri a rayuwar shi fiye da nonon wata wadda ba ya ɗauki nonon cikin ba ina fatan gani to kuka wannan na nuna cewa shi nuna uwa yana da muhimmanci sosai da kuma kyakkyawar alaka da ɗan da aka haifa daga mahaifar da uwar take ita wannan mahaifar da ke cikin cikin babar zamanta a cikin cikin tana ishara zuwa ga wani abu mai muhimmanci kuma Allah ya je da cikin wannan mahaifar ke na akwai alaka ta musamman don haka wannan alakar dan ya fi buƙatar nuna ta fiye da wata madarar gongoni da za a rika shi. fiye da nonon wata uwa mace da za a rika bashi ya nonon babar shi ya fi mishi kowanne matsayi da daraja ya fi mishi kowanne kima ya fi mishi kowanne tsuluwa kuma ina fata ku ce wannan saboda haka tunda har nonon uwa ya fi zama shi ke da amfani ga da kenan yanzu ya zama mai ya zama wajibi ko wata shayar da zanta saboda ai babu wata za ta yi su za ta so ya lalace ta hana shi nono har da rayuwar ta gayyara watakila hatta salwanta to yanzu yaya kenan ya zama wajibi a kansa ya yi mai ya zo ya nemo mata wata ta shayar da shi yanzu to in babu wata ba ya zama wajibi a kanta ya ta shayar da shi in an rabu kenan ba kare bin da ba aure tsakani amma idan akwai aure to kuma ba za ki zo ki mijinki sai ka biya ni shayar ma da danka ba ki kuma sai ce to nawa kike biya kudin abinci da kike ci a gidan ko tufafin da nake baki nawa kike biya na tun da ba wani abu kike biya ba shari'a ta dora mani to wanda ya dora mani in shayar da ke tufatar da ke to kuma shi dora mani ki shayar min da dana da muka ba. tun da igiyar aure na amma ita wancan wadda auren ta ya rabu to an ba ta dama ne saboda mai ta samu abin da za ta dan kula da kanta don addini yana tausayin mai al'armala musa al'armala ko ba za wa su ba rawar da auren teku musulunci na jin sosai. ta don a ɗabi'a ita ta saba ana mata hidima ko ruwan sha mata samu miji ke kawo mata ko za mata samu miji ke yi to yau ba mijin in ba ta zama abincin sai sa har za Allah ya yi bi as-sa'i alal almala as-sa'i alal almala me kai kawo a tsakankanin zawarawa sa hidimar zawarawa abu ne muhimmanci me kai kawo a tsakankanin jawarawa ne ya nemo musu abin da za su samu rufin asiri ya nemo musu abin da za su dogara kansu ana musu wani empowerment don su samu kwarin gwiwa su samu ta goma shi a rayuwa manzala ce kalmu jahili fi sabilillah kamar mai kamar wanda ya je jihadi kamar wanda ya je jihadi yasa duk kaga wata yan kungiyar samari sun hada su abin tausayi su ne kawai suna tausaya ma jawarawa ya za a samu musu empowerment to wannan samarin sun hau hanyar turbakin domin duk wanda ke faɗi tashin taimakon jawarawa mazala ce kamar wanda ya je jihadi ne don ɗaukar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kawai tafi jihadi don ɗaukar kalmar Allah ka kasa ba karamin mutum bane yana da babban matsayi da kusanci wurin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane saboda ai dalilin shine idan aka kyale jawarawa ba a taimaki rayuwarsu ba aka yi empowering din suka san samu sukuni to kuma za su lalata musu musayi za su lalata musu al'umma saboda ita already ta riga ta saba hidima da miji to yanzu ba mijin aure ya lalace kuma babu wanda zai kula da ita ita kuma ta saba kula ki da ita to kaga ta fi hadari kan budurwar da mai mutum wuri ba ta fi hadari saboda ita yi wani lokacin da tana cin gashin kanta a gidanta a matsayinta na mata aure ita kau duk yarinyar da ke gidan iyayenta to an har yanzu ba ta da wannan yancin na ita mace ce dan tana bacci za ta da ita ki je ki kaza tana gama ce yi kaza sai abin da aka so za ta yi amma ita matar aure a gidan da sarauniya ce saboda tun da auren ya mutu zai ta abin tausayi ko dai ku kula da ita ko kuma ta tabarbare barbare in ta ta barbare kuma ta barbare wanda shafe ku ina fatan kun in ta ta barbare ta barbare kuma za ta shafe ku ya sa manzo Allah ya jinjina wa masu yi wa marayu hidima as-sa'i ala al-mara kal mujahid fi sabilillah asa'i alal aumalati duk wanda ke kai kawo da da shi akan jawarawa su samu saukar rayuwa mazala ce kal mujahid fi sabilillah kamar wanda yaje filin gwabza yaki ne saboda kalmar Allah kaga shi ke na akwai bukatar a samar da foundation na kula da jawarawa musamman musamman jawarawa a yi masu tattali na musamman a yi masu tanadi na musamman a yi masu tsari na musamman don a kula da su abnau ma iya muddatin rida almujabu litani wace ce adadin tsawon lokacin da aka ce uwa ta shayar da da wani lokaci ne zahaba jamhurul ha malik wa shafi'i wa ahmad ila anna anna ar-rida'a alladhi yata'allaqu bihi hukmu tahrim ويجري به مجرى النسل في قوله عليه الصلاة والسلام يهرم من الرضاع ما يهرم من النسب فقهاء المسلمين suka ce shi al'abarin shayarwa wanda ke da alaƙa da hukuncin haramci haramci ta yaya imana yaushe ne mace za ta shayar da kai a ce ka haramta ka. ita mata ta zama haramun kai ka aure ta ko kuma da wani ya da saboda kun sha nono daya yaushe ne wannan abu wannan shi tsorawar ita ma tana da muhimmanci kwarai ke wannan yana nan a bisa doron hadisin da manzo Allah ya ce yi haramun ar-raza'a ma yuhramu min an-nasab abinda shayarwa ta haramta yana kai da abinda dangane ya haramta ai mutum bai auren matar da suka sha nono ɗaya ita da babai da shi da ita a wurin babu shi mana mamar su ta sha da suka zo da zarar mamar mutum ta sha da kai ka zama gani ko don kun sha nonon buwa ɗaya to abinda da saba take hanawa shayarwa mata na hanawa inda in kun sha nono ɗaya da kanwarka za ka yi auren kanwarka za ka yi auren yarka ne saboda kun sha nono daya to wanda duk kuma sha nono daya ne ta babu aure saboda mai saboda maza Allah ce yi haramu minal raba'a ba yi haramu minal annasar saboda ka tunda da dai a shayarwa ta ratsa to kuma ganar waya a zauna kuma tare a matsayin mata da miji babu wannan zancen to yaushe ne mutum zai sha nonon macen da za a ce ta haramta gare shi ‘ya'yan da sun haramta gare shi yaushe ne yaushe ne wannan abu zai kasance wannan zai kasance ne idan ya zama ma kana fil ne wasu da lullubi kawai ta'ala sai idan ya zama ma kana fil haulai ta shayar da kai a ƙasa da waɗannan shekaru biyu kana cikin lokacin da nonon uwa shi da abincinka da za a raba ka da shi za ka tagayyara to in ka sha nonon uwa nonon mace a irin wannan lokacin da kai kana da bukatar nono kafin ka rayu dan shi ne abincin da ke gina jikinka to a wannan babu shinka wannan matar ta zama haramun ka aure ta ƴaƴanta sun zama haramun ka aure su saboda ainihin wannan ba a da. Allah ta'ala ce wal walidatu yurabbi'na auladahunna haulaini kamile. shekara biyu dindi وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضا إلا ما كان في الحولين وذلك باب شاير والجزاء أتأم سنين شاير ودم أرايو سيوة تكي أتكين سكر كاني شكرا بينا domin yaro kafin a yaye shi ai wannan nonon shi ne abincinsa bai da wani abincin da ya ci nonon babar shi to kenan wannan na gwada idan mutum ya zama saurayi babba kuma ya kuma ya aka mace ta shayar da shi to shi kenan ta haramta a gare shi ko ba ta haramta a gare shi ba malamai sun kai ruwa rana a kan wannan akwai da suke ganin cewa ta haramta akwai da suke ganin ba ta haramta wa zahaba abu hanifa ila anna muddatar rida al-muharram sanatan abu hanifa ya tafi a kan cewa tsawon lokacin da za a shayar da ɗa ya zamana haramun ne ya auri wannan mamar da ta shayar da shi da kuma 'ya'yanta ya ce shi ne abin da yake kasa da shekara biyu in ya sha lokacin da yake kasa da shekara biyu yana da buƙatar nonon babar shi sanata ne wani shekara biyu da rami ya kauli Ala wa hamluhu wa fisaluhu wa fisaluhu 30 shahra hamluhu wa fisaluhu da ɗaukar nauyin da ya yi talatun shahara, wata talatin inji Allah to kaga wata talatin da aka cire tara na zama a cikin jiki saurara na a cikin talatin an cire tara shi da ya to kaga kenan wannan yana gwada shekara ɗaya da wata tara shine yaro zai yi a yayi inda za a haɗu lissafin da zaman cikin cikin mahaifa a mahaifar babu shi ya yi wata tara ya fito duniya kuma ya yi shekara ɗaya da wata tara sai a kawai a sallame shi a cire shi daga nuna ya sha iyakar nashi shi sa malamai suka ce to idan ana son mutum ba zai auri diyar wanta ba ko ya'yanta ko ita to a sa ta shayar da shi amma yana kasa da shekara nawa yana kasa da shekara ɗaya da wata tara yana cikin wannan talatun shahara din amma idan ya haura nan to kaga ko ba da nonon uwa ba zai yi rayuwa ko ko ko da dangu kai ta banka maki zai rayu ko ba ta ba sha banki dangu sha ruwa ya sha koko ya gutsiri ko sai ya ci gaba da rayuwa. ko ba ta ba to amma a daidai lokacin da in aka cire shi a nonon uwa zai ta gayyara saboda mai nonon uwar shi ne sinadarin da gangar jiki shi ke da bukata shi ne sinadarin da gangar shi ke da bukata wannan sinadarin da gangar jiki shi ke da bukata to babu shakka a wannan lokacin in aka shayar da shi to wannan uwar ta haramta a gare shi wadda ya sha nonon ta ƴaƴan da sun haramta a gare shi domin kannansa ne yan uwansa ne yayyansa ne ko abin da ya kama da wannan an fahimci wannan ko qala al-allamah al-qurtubi al-allamah al-qurtubi yace wa sahih al-awwal yace ingantaccen zance shine zancen farko ni qawlihi Allah ya shekaru biyu dindi وهذا يدل على ألا حكم لمرتبع مولود بعد حولين wannan na gwada hukuncin ya sauka a kan macen da ta shayar da danta bayan shekara biyu duk wanda aka shayar bayan shekara biyu to nan ba ta zama babar ba wannan a wurin malamin bikin musulunci a alaihi salatu wasalam kuma da fatar manzala da lari ba a illa ma na fil haulayin babu shayar wanda za ta haramta aure tsakanin kai da ita ko da kai da 'ya'yanta sai idan shayar wadda aka yi a ƙasa da wata nawa wata ashirin da hudu ƙasa da wata ashirin da hudu wa bihi qawli an layis ibn sa'ad wannan shine fahimtar layis ibn sa'ad wa ruwa an abi musa al an ruwaito daga abu musa al annabu annahu kana yara rida al-kabir abu musa lashari ya ce shi kawai yana ganin akwai abin da ke ce mara riba abul kabiri shayar da babba shayar da babba ila fatan fahimta shi abin da ke ce mara riba abul kabiri shayar da babba to shi ne idan ana son ana son a ɗauke ka ma'aikaci a gida mutum yana son kuma ka rika shiga gidan kamar ɗan gidan to shi kenan sai a samu matan gidan da baka nuno ka sha Raja abu kuma ya ce a taso ma ga koyi ko, ya taso ma ga ta ga koyi. Shi jariri da ake shayarwa ta haramta gare shi a kuri ta taso mishi. Eh? shi jaririn da aka shayar uwar ta haramta gare shi ta zama babu shi saboda ya sha nonon da da da ƴaƴa da ta haifa suka haramta a gare shi ta tsoma sha ta rika yi abu lumbuci to shi kabirin da ake so a da ta zama wannan babba ne ya girma amma kuma ana son ya zama dan gida ya rika hidima gidan kamar dan da aka haifa idan ba a shayar da shi ba sun zama iyayen shi mata gidan haramun ne ya rika kai kawo cikin su to shi ne ainihin wasu daga cikin malamai suka ce to ai kawai sai a kai shi a samu matar gidan abu musa lashari ya ce sai samu nonon wata a cikin gidan sai a bashi ya shayar da shi wata mai goyo ya shayar ko shi Ije da dalar babu shi fara ma dalar babu shi ke <laughs> amma waru ya anhu ruju'u anhu an ruwaito cewa abu musa lashari ya janye wannan fitowar amma har yanzu a cikin manya-manyan malaman musulunci a kuma su wannan fahimtar kuma su wannan fahimtar ta abu dawudin zahiri sun tafi a kan wannan fahimtar cewa ko yanzu kake zan. wa ba malam muktar ya zama dan gida to sai a mai to kabili kenan sai ta bulumbulu ne cikin gidan dan gidan ne a ji a samu wata mai shayarwa gidan in sha nonon ta yi koshi sai ka koshi <laughs> sai na cikin ga yadda kai ce ban jiki shi ko ɗaya da yunwa zo hala ta zama dan gida eh yana yi mutuwa da zai zai kashe shi ya zai mai illa ta to kamar nan ya yi shanu nan saniya ma to ko ba ka shan kindino eh an zai ce maka ai da fahimta ba ce ma da fahimta kindir mu ai ba da hashe ba da hashe ba ai tana son nono mai lafiya ma shine wanda aka tafa fresh daga daga daga cikin saniyar ai abu ko ne muhimmanci kamar wanda aka dafa ai amma illa eh, an kona sinadaran to inda mutum zai sha nonon saniya bai illa ba sai nonon mutum ya mai illa ba zai mashi illa ba kawai dai malaman da sun tafi ake shayar da babba don ya zama yaron gida wannan ya faru a lokacin manzan Allah wanzu suka wane ne ake son ya rika shiga cikin gidan annabi to ya kuke so so ake zauna kamar dan gida don muna sai rika hidima a gidan ya ce to ku je a samu mata gidan da shayar da shi in ji manzon Allah in aka samu mata gidan nishadi shi magana ta gari ya zama da za ba ta fahimta to ya to matsala ko sai da ta zo mai sai da ta zo mai a bulun boki ko a samu wani kofi da ta zo mai ya sha ya eh, amma in ji abu zumayya eh ta yi sauki eh cewa mi a takodin ba ce maka ba ce maka ko malaman da ba su ganin haka Ko malaman da suke ganin inda ka girma inda ka girma ka wuce ka sha nono ya maka tasiri ka rayu to kawai ba yadda za a yi ba ko in za a in za a tuka galan biyu na nonon mata gidan ka shanye to ba da ba tsanon mamaka ba wala ya ta riga ta zama mutum nonon bai da wani tasiri da shi da kindirmo duk daidai ko kuma ba laifi ba ta ta tafa nono in an ji an so guda ba nono ta tafa ta da ta dama bari kuwa abin laifi tana zuwa ka ce sai dai hura nono ba ya kare yau garba ba mu sai ka tana hato ai mamu su mai ya tare ba shi kenan ba sai ka ce ga mata ga hura nan da Allah ka baki dama ne eh, ban gane ba <laughs> sai ke cikin kace wanda ka mata bayani kin ce mata ga ba ki gane ba ina da kun kitafa ane zan tabo ba mu da awaki naki kike mata bayani naki za ki da zaki dama mana a fara wai in ta tsuna wa in dama na hura ka sha wurin kuwa ya halatta komi in aka taba aka dama a sa shi ma a friza ya sanyi wurin da sanyi zai ka sha abuka ka yi daidai ba ta da bambanci da ka sha da kindirman daura ko abin da ya kama da wani duk ne a gane wannan ko yana ban ji ba wanda ba yan gidan ba kama ya ok kai matar ka ta dama makai gaba wani kai don baka da kishi gaba ka da kishi ne <laughs> eh yawa ga yamma wani mai ka sha abinka walilan shi shi ma ji mata shi ta dama mashi ko a ah, kajika ka Allah ta'ala ya samu daji a yana gane ya kamata mu kwanan sha Allah ta'ala sai da Allah ya kama akwai hukunci akwai hukunci da ya rage in ya zo muna ya tashi a kan shi gobe ko kuma ma mu tsallake shi tunda kai fatu kudaru na fakatul murda a ah, za a yi magana ne akan eh, nawa ne kwatankwacin matar da take shayarwa za a bata idan matarka tana kun rabu da ita kuma akwai ɗanka jariri to nawa ne kwatankwacin abin da za a rika bata da wannan kuma ai sai a duba gwargwadon samayyar mai gidan ko gwargwadon samayyar uban yara idan uban yaran yana dukiya sosai sai ta ɗan amsa da kauri idan kuma talaka ne bawan allah malam shehu shi kenan sai malam shehu ya bada abin da ya samu ko ba ta ba sai bada abin da ya samu la fi usatin min zafi amma kudura alayhi rizqu duk mai mata huwa idan matar ka ta haihu gwargwadon abin da kake da shi za ka yi abin da za a yi a suna a wani gidan a wani gidan buki ake yi ne wani gidan ma na sa bikin ne shi wannan abin da za a yi bai wuce na sa ranar sa buki ba ranar bukin kaga ko babban magana ke ko kaga kowa gurgudu kadaran kadar daidai ruwa daidai gurji ko ko daidai tsaki ake cewa daga ana cewa daidai ruwa daidai tsaki <laughs> ha daidai ruwa daidai gurji da ake cewa ni a hausar da na zani to ala ijihar waɗannan su ne ahkam waɗanda suka shafi wannan ayoyi wanda babu shakka mun amfana da wasu abubuwa da muka ji a ciki za kuma su amfani mu a rayuwar mu ta yau da gobe da da Allah subhanahu wa ta'ala sai da Allah madaukakin sarki a kai mu gobe sai mu tashi a aya ta aya ta duk aya ta 200 da talatin da hudu a cikin sura mai albarka sosul bakara wallazi ne ya tauko na min kuma wa yadda za a shiga maganar gado kuma an yi aure an yi saki an yi reno an yi kaza an yi kaza duk mun gama da wannan ko duka an yi an yi aure ko wayi ba an yi saki kuma an yi haihuwa an yi maganar shayarwa sai mai rike sai a fito kawai sai a fito sai mutuwa sai eh, kuma ganin mutuwa za mu shiga to in an mutu kuma ya za a yi don haka Allah ya tsara rayuwar rayu haka rayuwar take yau ana ta murna kaya aure gobe za a yi ta murna kuma an haihu jibo a yi ta murna kuma ka kwanta ka mutu ka bar yaya ko baki ciki baki ciki za ka wuce wani malami hikima ya ce an ka waladatka ummuka bakiyan wannan su haulaka يضحكون سرورا فاجتهد بنفسك أن تكون إذا إذا ما يتني فاجتهد بنفسك أن تكون إذا مدة su mutanen bakin wa ke kai ne wanda mahaifiyarka ta haife ka bakiyan ta hado kana guda duk jariri ba kake fata duniya ba bakiyan yana rusa iyo kaga zana aibu ma yi kuka ba sai a daga shi dole ke kai iyo ka zo duniya to kai ne mama ku tashi kana rufe ihu wannan su haulan ka yadda hakuna surura mutane kuma a gefen ka suna ta suna ta farin ciki da murna ana ta dariya a haihu ta ka lafiya an samu karuwa masha Allah alhamdulillah ana ta yawo da kai cikin tsumman goyo to sai ce fasari min nafsika kai iya kokarin ka kai iya kokarin ka an ta kuna ka kasance inda firaki ka lokacin da za a rabu da kai ka mutu mutane suna bakiyar suna kuka su kuma yanzu abin ya canza su ke kuka wa an taba kuka sai kuma kana dariya ka yi kokarin haka kan da ka zo kake kuka ka shigo duniya cikin rudani kan da kake cikin cikin mahaifiyarka ba ruwanka da matsala ba baka san ana ɗauke wutar nefa ba baka san wani zafin da ake ciki na rana ba sai haɗa ka da wani hayaniya da rudani ba ka da komi kawai ya haura hauran cikin cikin ciki in ka ji ba baka harbi da ka harbi da ba ruwan ka cikin ruwa kake ta lumbo lumbo ka cika sha nan haka ne ko ba haka ba amma kana fadowa duniya ka jo ta iska mai zafi mana fara iska sai ka tsandare da kuka la haula laka wala quwwata illa billahi ka fata cikin rigima su kuma mutane suna ta murna a yayin an ga lafiya alhamdulillah alhamdulillah an ga lafiya sai kuma kana ka rusa iyo ka jin daɗi ka zuba cikin rudani to kai kokari kuma yi kokari sanda za ka bar duniyar ai shigowa ne kake kuka to yi kokari sanda za ka bar duniyar su su kukan kai kuma kai dariya fi kukan rabuwa da kai kai kuma kana dariyar sakamakon da ka gani ga cikin yana alkhairin da ka shuka ya tsoro kai farin cikin ganin wannan alkhairin da murna ganin sakamakon ina fatan kuwa wannan to kowanne mu shi ya kai shi wannan jadabi kar ka zama sanda aka haife ka kana kuka sannan kuma iyaye da yan uwa suna suna murmushi da dariya da farin ciki sannan kuma sanda za a tafi kai kuka su kuka suna kukan sun rabu da dan uwansu kai kuma kana kukan ga bala'i ta ka shuka maka kanka ka ha'inci wancan ka zalunci wancan ka cuci wancan ka yi ka yi ka yi ka yi al-muflis zalama mala fulan wa akhadta mala fulan akalta mala fulan akarta irbi fulan intahatta ra'ayi fulan kawai kai ka zama fitinan ne cikin al'umma kana mutuwa ana ta ko kuna zama ba da suke mutuwa ana murna akwai to karka yadda wurin haihuwa ka ai murna wurin mutuwa ka ai murna karka yadda da wannan karka da yadda dai an yi murna haihuwar mu amma Allah ya sa rubuwa da mu kuma ta zama abin takaici sai eh, ana takaicin mun tafi saboda amfanin da ake yi cinaka saboda moriyar da ake cinaka saboda amfanin da al'umma tana takaicin rubuwa da kai kai kuma kana murnar ganin sakamakon ga can ka shuka alkhairi ga can Allah ya haska ma ka ga aljanna ita ce take jiran ka ka kosa ma a kai ka gabari don Allah ya haɗo ma pipe ɗin roman ta cikin gabari ka fara sha tun alhayatul barzafiya a rayuwar kabari ta fara jin daɗi kamar da wani malamin hikima yake cewa latar limar ibadul mauti yaskunha ha allati hiya qabla al mauti ha fa in ha bi fa ba maskanu wa in ha bi sharrin ni baniha Ɗan adam bai da wani gidan kwanciya yin ya mutu ba ci kabari da ka mutu kabari zama kai ka wallahi ba roƙo kayi aure ba kai aure ba abin da ya shille kana mutuwa za mu tarka taka mu je muri ko gara ma kai aure in ka ta yi harka ma addu'a to amma dai sun wasu tara da sauƙi ta tsira don dauke daukin bidiyo in za a shekara aru aru duniya na nan wannan bidiyo da yake wa live yana nan yana nan for life in dai ka ta za a gani to kaga ya ba alheri ya zama addallu alkhairi amma wannan ba zai hana muri shi wani mu ko amma dai a kalla dai ka samu kabar photocopy a ga wani yaro yi wuce a ce Allah haɗuwa an dan malam wani ne Ba baban shi dan agaji ne tun da ya tashi yake agaji ba Allah ko ba haka ba amma to a ce ka zo ka nuna kamannu ka koma abu bai daɗi ba Allah ta halaka samu dace da rara kan daidai ka samu rayuwar albarka wanda duke a wannan majalisi Allah ka biya mu kwa bukatun suna alkhairi wanda suka ce musa cikin addu'o'i Allah ka biya mu kwa bukatun suna alkhairi Allah dan girman ka da kudura da idan da ka kai rayuwar mu albarka ka biya mana dukkanin bukatun mu ka iya mana duk abin da ba mu iyawa ka shige mana ga cikin dukkanin al'amuran mu Allah da girman zatin ka da kozara da irada kan ibadun da muke a wannan wata Allah ka karba ka ba mu ladar Allah ka kare mu daga fadawa cikin hasararru duniya da lahira Allah ka daga darajar mu ka kare kima mu ka kare mutunci mu ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka sallallahu alaihi wasallam